Bismillahir Rahmanir Rahim. Mage, kashi na talatin da shidda. Cikin harshen Larabci ta ce, Kin san cewar wannan ranar mun ci alwashinta, muna jiranta ko? Kin fi kowa sanin mun shirya wannan ranar ko? Kukanta, ko ihunta, ko sumarta, ba zai hana mu wanke ta ciki da bai ba, domin ko shimfidar za ta taka mai daraja ce, dole za ta koyi rayuwa da yadda za ta tafiyar da sarkinmu. Mace na iya shanye wuyar naƙuda, hawayen da za ta zubar su ne samun sassauci a zuciyarta maganar su kuwa murmushi ta ta kai dubanta wajen Najiba da ke kwance ta rungume filo a jikinta gashin ta ya warwatsu ko ina rigar da ce a jikinta har yanzu sai shaf din pant da da ta masu tsananin hasken tafin kafa da wani shaf a jikinsu ta maido dubanta kan ami ta ƙara sakin murmushi a hankali ta ce lokaci zai nuna mana idan har ta isa ta kauce wa zuciyar gurnanin zaki Ajiyar zuciya Ami ta kuma saukewa ta koma gefe tana kallon su. Karasawa babbar cikin su ta yi, ta saka hannunta a hankali ta bismillah. Sauran dukar da kawunan su suka yi har sai da ta saka hannayen nata cike da kula ta tallabo jiba. Idanuwanta ta buɗe a hankali kafin ta ware su ta sauri tana kallon matar. A ɗan zabarar ta so miƙewa tana fitar da idanuwanta waje, sannan muryarta da ta disashe don kukan da ta sha ta ce, Lafiya? Menene? Wace ce ke? Bata daina ƙoƙarin tayar da ita zaune ba kafin ta miƙa hannunta a miƙo mata alkyabba. Wata iri ta ta belo kalar baƙi siɗik. Tana tana daga zaunen sai zaro ido take. Matar nan ta rufa mata shi a jikinta ta ɗora mata shi a saman kanta. A hankali cike da nutsuwa cikin harshen Larabci ta ce, A kowane hali shugaba ta farko shugaba ta farka daga bacci ta kiyayi saurin buɗe bakinta ta yi magana ba tare da ta shiga bayi ta wanke bakinta ba domin babban abin da za ta aikata na ba da hanyar da uban gidanta zai ji zuciyarsa ta ne da tashin zuciya shine ya ji warin bakinta shi kuwa bacci idan aka tashi daga shi ko da na minti talatin ne baki kan ɗaukar wari mara daɗi irin warin nan na saka ciki ya rikice ko mutum ya gaggawar kawar da kansa daga wajenka Najiba ta ƙara zaro idanuwanta tana ganin wasu biyu sun zo sun haɗu sun miƙar da ita tsaye cikin natsuwa wacce duk ta fi su yarinta ta matso sannan kana ganin ta kaga ƙarfar mace a nan Najiba ta damƙa ta kama ta ta cicciɓe ta suka kama suka ɗora ta a bayanta baki hangame baki hangame Najiba ke bin su da kallo ta ga an goya ta a baya lub ta aniya neman durowa da ihu ihu ta ce ammi Ami, me wannan suwaye wannan Ami ta matso da sauri tana son kamo hannunta tana faɗin Najiba ba wani abu ba bane zamu koma wancan bangaren ne kin ji ki nutsu kar su kar su nutsar da ke Wannan kalma ta kar su nutsar da ita ya saka ta yin wani irin sakalau tana bin kowa da kallo duk a firgice. Kara rufa wani, zani mai kamshin gaske suka yi a saman kanta. Hakan ya saka ta daina ganin komai sai tafiyar da ake yi da ita. Kwata-kwata aka fita daga ɓangaren Ami aka aka yi ɓangaren da aka tanada domin gyare-gyaren. Ɗakuna huɗu ne a wajen, babban ɗakin nan suka shige da ita. Mafarin barawar Najiba daga cikin 'yan uwanta, mafarin shigar ta sabon rayuwa mai cike da abubuwan ban mamaki. A wannan rana tana ji tana gani sai da aka tuɓe ta zigirdar kafin aka saka mata wata 'yar yaloluwar riga baƙa ƙirin wacce aka fara mata darzar fatar jikinta da ita. Ɗakin wani irin ɗumi ne yake ɗauke da shi wanda da farko ta rinƙa zufa sosai sai daga baya zufar ta shanye a jikinta a lokacin da suka yi mata wata irin darazar da ta kusan fitar da ita daga hayyacinta. Sosai suka bi lungu-lungu na jikinta suka darji fatar Najiba da wasu irin abubuwa da ke dame da masu fitar da kamshi abin nan ba su bar shi iya fatar jikinta ba har fatar kanta sai da suka suka dirza da ruwa mai dumin gaske mai haɗe da ruwan turaren nan mai mugun tsada wato sandal flour aka dar aka aka jikinta da shi tas Sabon brush da makilin aka bata, ta wanke bakinta sai kakare kirjinta take, sai kakare kirjinta take da kuma kasanta. Tana biye da su da wani kallon mamaki, irin yadda duk yadda take neman botsarewa sai su taro ta, idan ta so nuna ƙarfi sai a barta da wannan matashiyar ta mai da ita zaune. Alwala ta ɗauro suka fito, rigar sallah da aka ware mata aka miƙo mata ta ta sallah cikin nutsuwa ta gabatar. Ta jima kanta a ƙasa tana hawaye ta ma rasa me za ta ce, ta ina za ta fara abin da ta fi faɗa shi ne Allah kar ka bari su min auren nan don kashe ni zai yi. Tana ɗagowa ta yi tahiya kanta sadde ta tace binta ta gama. Sai da ta gama sannan aka miƙar da ita. Rigar ta ta suka kama mata ta cire hakan ya saka ta tsare su da kallo. Ranta a yanayin ɓace ta ce, wai zar zan yi ta zama ne ko menene? Dattijuwar nan ce ta girgiza kanta tana kallon ta cikin ido ta ce, idan mace za ta yi magana, ya kasance ta rage wa idanuwanta tsauri da yawa, irin ta sadda su kaɗan idan ba ta rufe su ba, ita ba ta buɗe su sosai ba. Idan maganar faɗa ce, za ta yi ya kasance ta sadda idanuwan sosai idan ta faro a sanyaye sai ta buɗe su baki ɗayansu. Ba fa daga ɓaga murya za ta yi ba, a'a, idanuwan nata ne za su nuna yanayin da take son isar da saƙonta. da ta saka ta jana jiba ta zaunar da ita bakin bed mai ɗauke da zani mai duhu. Wasu oil ne da ke hannunta ta raba ta raba zamanta ta raba zamanta ta shiga tsaka tsaga gashin kanta a hankali tana ɗan shashafa mata shi ta ce idan ku za ta yi tambaya ne ya kasance da ƙwari idanuwanta za ta dasa kwashen mark wato ta yi yawo da su ta dasa su ta hanyar kai ƙwayar idanuwan nata ƙasa manyan kitso ne ta fara yi mata irin da ake kira zane ƙwara huɗu ne Ta yi niyyar yi mata don haka ta rinƙa yin kitso a hankali, tana laluba mata tana tuƙewa har ƙarshen gashinta. A sanye ta ce, balle ke ɗin, daga yanzu kin zama uwar talakawa. Nauyi mai girma ne ya hau kanki wanda yake a wuyan mijinki. Zai kasance ke ce mai tarbarsa a duk halin da ya shigo maki. Shugaba kan ɗaukar abubuwa, yana shanye duka a waje, yana shanye duk wani tashin hankali da cakalin talakawansa. daga bakin da ya shigo wajen ki sai ki ga ya gaza a gaban ki ne zai iya fitar da ɓacin da ya shaka a gaban ki ne zai zai iya fitar da tarin yanayi na tausayi tsoro ko firgicin da yake hange a tattare da talakawansa wanda hakan zai taɓa shi sosai har ma ya nuna miki halin da zuciyarsa take ciki ke kuwa ke ce mai shanye damuwarsa za ki mayar da shi a gaban ki tamkar yaron da ke da ƙiuya kike son ki koya kike son ki kukuwa sai ya saba da ke Hakan kuwa zai faro daga yanayin idanuwanki. Za ta kasance idanuwanki ɗauke da haske da kwalli. Za ta kasance mai sadda dubbanki a gaban kowa, balle a gabansa. Za ta kasance mai limshe idanuwanki a gabansa. Ɗan saurarawa ta tana tsaga na ƙarshe ta ce, sai movement ɗin hannayenki da jikinki baki ɗaya. Za ki kiyaye irin motsinki a gabansa, ba daga ya nuna maki ɓacin rai ba, za ki tarbi magana da waye isa. Aka yi haka, ina, ina ba isa ba ma. ta hanyar ki za ki ɗaukaka muryarki har ki ji maganar ki ta girma tasa daga bakin lokacin da muryar ki ta girma tasa za ki ga yayi laƙwas yana jin yana jin zuciyarsa na ƙara ruruwa yana son ƙara ɗaukar abin da zafi ke ɗin nan ke ya dace ki sanya ya muryar ki Ki sadda kanki da duban ki muryar ki ta ƙara yin sanyi ki nuna kin fi shi shiga damuwar da ya shiga ya shigo maki da ita a hankali ki nuna masa kowane tsanani yana tare da sauki kafin ki nuna masa cewa idan har yana ki. farin ciki mai ɗorewa shine abin da zai wanzu a tattare da shi ɗago kanta ta yi ta kalli matar sosai take jin abubuwan da ke faɗa mata tana kuma amfani da su idan ta nuna a wanda za ta aikatawa ne idan ta tuna a wanda za ta aikatawa ne sai ta yi murmushi ƙarara ta ɗan girgiza kanta zare ta amfanar wa Huzaifa domin ta tabbata Allah zai amshi addu'o'inta kanta ta mayar ta sadda ta sadda matar ta ƙarasa kitse mata gashin kanta tas sannan ta bi shi da wani mai mai daɗin ƙamshi miƙar da ita ta da rigar nan ta jikinta sannan ta kwantar da ita saman bed ɗin ji take gajiya sosai na damanta sakamakon irin sakamakon darzar da aka mata abu da rashin sabo wani hari ne ta nufo ta da shi wato afki da man kaɗanya cakuɗe da wasu giran ƙananun marun hannayenta ta kama ta tayar da ita zaune cikin natsuwa ta ce cike rigar cire rigar ido najiba ta ƙura mata da mamaki Ba ta yi magana ba amma yanayinta ya nuna ƙwari ba za ta iya kallo ana ci gaba da wani yi mata zirba. Zama matar ta yi da abin a hannunta ta ce, Kin san shekara na nawa? Shekara na sittin da biyar a duniya. Da mamaki na Najiba ta zaro ido tana kallonta, san ba ta yi kama da wacce take da waɗannan shekaran ba. Matar ta ce wannan ɗin shine aiki na. sannan ban taɓa yi wa ko da 'yar sarki ba ne sai matar sarkin, matar sarkin ma sai wacce Allah ya Na sassautawa ta ta ce sunana Princess Fadimatu Muhammad, ni ce 'yar farko a wajen sarki Muhammad, Na yi awanni a jirgi don zuwa nan don mutuncin mahaifiyarki da ƙanwar abinki. Ba ni da niyyar juyawa sai na gama abin da ya kawo ni. Kuma lumshe idanuwanta ta kafin ta ɗan buɗe idanuwanta da yanayin gargaɗi wanda sam a muryarta babu alamar idanuwanta sun nuna ta ce, za ki cire rigar ko na cire maki? Hannayen da ta saka tana jan rigar cike da mamaki. a hankali ta bada hankalinta kan macen ta ringa ganin yadda take duk wani motsinta wannan haɗin ta kawo wajen mamanta ta shafa mata a 'yan mamanta da ba su da girma sosai ya kasance ta shafa musu sosai sannan aka kawo wata bra ce ana iya rage ta ko a ƙara ta aka ɗaure mata sudan saka ta tai ta yi da ciki sannan ta rinka shafa mata shi a wajen ɗuwawunanta masu faɗi da girma duk da haka ta ƙara mata ta ƙara mata domin shi amfaninsa dama shine ya ƙara cika wajen. Shi ya sanya aka shafa shi a mamanta don ya kara girma sai kuma ɗuwawunta. Wani fan aka bata ta saka sannan aka canza mata wajen kwanciya. Ɗayar matar ce ta shigo da wani mai mai tsarara ta shiga shafa mata shi a jikinta baki ɗaya tana masajin ɗin jikinta a hankali a hankali har ƙafafuwanta da tafin hannayenta ko'ina cikin natsuwa da kula sai da ta gama lumbuɗe ta sannan aka kuma tayar da ita aka rufa mata wani abin rufa aka saka wani mahaukacin turaren wuta mai wani irin sassanyan kamshi ya shiga ratsa ta domin a saman wata kujera ce mai hudoji direct ya rinka ratsa jikinta yana hawa ko ina na jikinta yana kamawa sosai da sosai har ya gama sannan aka ciro wata wata riga farakar aka bata ta saka mai dan tsayi kafin a bata safar kafa da ta hannu duka ta saka sai hula aka rufe mata kanta da ita mai ɗan mai dan gashishika mai laushin gaske Amince ta shigo tare da ɗayar matar wacce ita kuwa aikinta shine haɗe-haɗen tsimi kala daban-daban. Tunda ta ga Ami sai ta ringa binta da kallo. Ami kuwa tana kiyaye abin da zai saka su kaɗaici. Har sai da ta amshi abin da matar ta da hoton ta baro ne da wani sirri ta dawo kusa da ita ta zauna. Budewa ta ta saka hannunta ta rinƙa bismillah tana ciyar da ita tana kiyaye bata da ƙasusuwa har ta cinye sannan ta saka cokali tana bata roman nan a hankali har ta shanye sa. Wata madara mai ɗan ɗumi ce Ami ta miƙo mata cike da bol mai ɗauke da sinadarai ta bata ta shanye. sai da ta shanye ta ta miƙa mata miƙa miƙa matar ta ta juya ta koma domin rubutu ne take a allo tana rubuta Yusufa da kanta don haɗin kankanar da za ta yi wa Najiba. Ami zama ta yi a kusa da ita ta kamo hannayenta tana ganin yadda fatar Najibar har ta wani irin ɗaukar harama ga abin man nan ya saka hannayenta suna santsi. Idanuwanta ta lumshe a sanyi ta ce Najiba za ki haƙuri da abin da Allah ya hukunta. Najiba ta ringa kallon fuskar Ami hakan ya saka Ami jin wani iri so take ta san me take tunani a zuciyarta kar ta ɗauke ta mai son kanta da yawa matar nan ce ta dawo ta ja abin zama ta zauna tana kallon su murmushi ta ta nuna ammi da hannunta ta ce ki rungume ta a jikin ki ki faɗa mata dan kalamai ta kai duban ta wajen najiba ta sakar mata marmashi ta ce kunya da tsananin soyayya su rigimar ki a irin wannan lokacin Ammi a hankali ta rungume najiba a jikinta tana ɗan tafin ɗin bayanta ta furta mata I love you Najiba na. Kin san me? mamanki na hanya yau ko gobe za ta zo najiba ta rantsa idanuwanta wasu hawaye masu ɗumin gaske suka zubo mata mamanta za ta zo ta zo ta yi me rabanta da Nijar shekarun da dama shine yanzu za ta zo ta mata menene ba ta dace komai ba har Ammi ta gama ta shimfiɗe ta da kanta sannan ta miƙe ta fita wani bacci ne mai nauyin gaske ya ɗauke ta na gajiya da kuma ruɗani baccin ba ta yi mafarkai a cikinsa ba asali ma kamar wacce ta mutu baccin kawai take yi duk jikinta a gaje haka ya kasance a wuni za a yi mata irin gyaran nan sau biyu da dare kuwa za a ringa koya mata yanayin magana da kuma yanayin cin abinci da komai da komai wanda a ganin Najiba kallon su kawai take yi bata san cewa tana daukar yanayin su ba domin su sun ga sosai tana ɗaukar darussan darussan su duk da ba amsa take ba amsa take ba su ba bayan kwana hudu mahaifiyarta ta zo sai dai tunda ta zo ko da wasa idanuwansu ba su haɗu ba domin kuwa idan ta shigo ɗakin Najiba ko da a zaune take za ta lumshe idanuwanta ne ita kuwa za ta tsaya ta yi murmushi daga nesa kafin ta juya tana azabtuwa da yanayin yarinyar nata sai dai ba ta da wani iko na tarsasa ta ta samu ɗayyabu ta roƙi idan an fitar da ita ya roƙar mata sassauci Abiyu kuwa sam baya son abin da zai haɗa shi da ita domin matar tana da tasiri a rayuwarsa za ta haye masa ne a lokacin da bai shirya ba yau saura kwana uku ɗaurin aure A yau da sassafe ya saka aka kira masa zinariya, sai da ya gabatar mata da tarin abubuwan arziki irin na fiɗar kishiya, kafin cikin nutsuwa ya bata haƙuri don ganin ya samu ya samu bata yi irin na wancan karon ba, sannan ya shaida mata cewa zai ɗaura aure da mace biyu nan da kwana uku. Wani abin aka ce ya girma hawaye, sai kawai ta ji zuciyarta ta ɗauki wani irin suka da zafin da ta yi gaggawar dakewa. Hannunta na dama ta ɗora daidai wajen ta damƙa sai kawai ta tafi numfashinta ya ɗauke. Sosai ya shiga wani irin yanayi na ganinta a haka. Me wai a sikishiya? Me dan zai yi aure sai ta rinka ta fita hayyacinta ta san ba ta so ya aure amma san bata iya bashi kula ta iya bashi kulawar da yake da bukata subhanallah subhanallah shine abin da ya rika furtawa a kasan zuciyarsa sai da ya kira doctor ta duba ta ta bata taimakon gaggawa kafin take dawowa hayyacinta wannan karan kam ta kasa danne kukanta da ihunta sosai take kuka ta rikice musu tana neman a tana neman fita a hayyacinta ta zauna jikinta duk yana bari ta ce me na rasa me na gaza mutunci na darajata za su zube ne a ƙasata me ya sanya kake son sai ka zubar da dukkan wani tunƙaho namu a duniya mahaifiyata ka ja gaban yi wa kishiya yanzu za ka ƙara yi min duk a cikin shekara ɗaya kishiyar ma ba ɗaya ba har biyu ba zan iya lamince raba mulkin garin nan da wata ba ba zan iya lamince tunaninka da wata ba sai kawai ta sauka da gudu ta fita ta yi ɓangarenta tana jin kamar za ta mutu don baƙin ciki wayarta da ta kashe ta kunna hannunta na ɓari ta shiga neman layin mahaifiyarta ta masu saurari, a nan za mu dakata ni ma mu